a Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan mun same ku lafiya shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa. kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo a amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mota Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Amina Bahari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. gabata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau ma biyar ga watan Afrilu na shekarar 2022 za mu magana ne akan tasirin watan Ramadana akan matasa a jamhuriyar Nijar. haka yake muna tafe da ƙarin bayani. Wato a cikin shirin namu na yau wakilin sashen Hausa a Nijar ya jiyo mana daga bakin matasan sannan kuma muna tafe da jawabi daga malamai da dattawa akan fadala azumin watan Ramadana. Sannan kuma za mu ziyarci filinmu na kwalama sai a kasance tare da shirin yau da gobe. jama masu saurare ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya jamhuriyar Nijar inda wakilin sashen Hausa Yusuf Abdullahi ya jiyo mana ta bakin matasa akan irin tasirin watan Ramadana a gare su. daga nan maraɗi ƙasar Nijar. Gaskiya wannan wata da muke ciki ya zo da wani irin yanayi na daban dai ba kamar sauran watanni ba to da yanzu kun gani an tsaye da baki daga tamne-tamne da sauransu dai sannan kuma dole ga yadda kake rayuwa can baya wasu rayuwa haka kamar gulmace-gulmace namu na mata da sauransu dai yanzu babu wannan hidindumuwa kamar yadda ake yin su dai can baya a cikin watan azumi yanzu ba haka na ake yin shi ba wani hwadace-hwadace yanzu duka wannan abubuwa da an tsatsaida su wani da dai sauran abubuwan da sauran watanni ana yin su gaskiya watan ramadan shi daban yake da sauran watanni kun ga yanzu lada ma kamar yadda kake samun ta ga sauran watannin wannan watan shi daban yake kenan ko da wurin ubangiji ba ɗaya yake da sauran watanni ba mata 'yan mata da matan auren ma gaba ɗaya ina mai ba da shawara a ƙara ƙara ƙaimi ganin ibadu da biyayya ga mazaje mu kuma 'yan mata da dai sauranmu awon da jawaru haka awon da basu da auren ina mai ba da shawarai a kasance masu tsoron allah yi wa allah biyayya a cikin kowane hali da aka kasance wannan wata gaskiya da daban yake da sauran watanni allah ya ba mu albarkacin da ke cikin shi sunana shafi'i umaru da ke nan maraɗi jamhuriyar Nijar. Darasin da nake koya a cikin wannan wata mai alfarma na wata Ramadan suna da ɗimbin yawa. Ina kame kai na dangance da yanayin wasu halayya ta ɗan adam wanda yake alama kasawa bisa kai. Ina kame jikina bakin gwalgwado, iya gwalgwado ina kame jikina. Abin da ya shahi wajen halayya bisa kan eh, ciyarwa da shayarwa bisa kan rayuwata ina koyon darasi bisa kai ina samun saukin rayuwa bisa kan eh, ciyarwa da nake saɓanin da ba lokacin azumi ba ina jin daɗi bisa kan dangance da lokacin wannan eh, lokacin na wannan watan ramadan da muke ci ina jin daɗi sosai sosai saboda ana samun karamcin eh, kashe 'yan kuɗaɗe sabani a ce da sahai ka kashe da rana ka kashe da daddare ka kashe ana samun saukin rayuwa sosai sosai shi yasa nake samun wasu darussa wanda bayan wannan watan mai alfarma sai in ɗan ɗauke su bakin gwalgwado in rike in yi ta amfani da su eh, iya abun ga iya dai ina samun iya sauƙi na rayuwa ina jin daɗi wannan lokacin musamman in ya zo karewa sai in ji ba ni jin daɗi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana na na Khadijatu Muhammad Ali Yaro. Ina jan hankali ga matasa da su ringa tashi tsakar dare suna yin sallah. Ba wai sai uwayenmu bane ba su ringa yi. A'a, mu ma muna da bukatu da yawa wajen Ubangijin a wannan watan na azumi. Mai falala su tashi tsaye su ringa yin sallah tsakar dare suna roƙa ma kansu zaman lafiya da uwayensu da gariruwansu. ruwansu. ku kalli irin tashi hankalin da ake yi a yanzu ga kuma matsalolin rayuwa muna da matsaloli sosai a rayuwar nan mi amfani da wannan watan na ramadana mai dimbin falala mu roƙa makan abubuwa da yawa wanda zai amfani mu wannan wata na ramadan yana da falala sosai mu matasa muna da matsaloli muna da kalubale kamar yanzu in aka duba yanzu ko wanga matasa sun koma shaye-shaye har yan matan ma duka an koma shaye-shaye kenan mu dage da addu'a mu tashi tsakar dare mu ringa roƙon Allah a cikin wannan watan ga duk addu'a da kai Allah yana amsarta saboda an liƙe yin wata an buɗe na aljanna mu roƙa ma uwayenmu da 'yan uwanmu da kanmu ma da tashe-tashe hankulan da ake yi a cikin garinmu mu roƙi zaman lahiya wajen ubangijinmu kenan mu ma matasa dole sai mun kawo mu a cikin wannan wata na azumi mu mai da hankali wajen addu'a to ni sunana muhammadu khalifa wanda ke cikin garin maradi um, yan banana To alhamdulillah wannan wata na Ramadana mai albarka da muke a ciki yana da muhimmancin da baya iya faduwa ga baki. Sabida kamar yanzu mu matasa muna amfani da wani abu guda daya sai a ce watan Ramadana ya zo yanzu wani laifi da muke aikatawa kamar yan uwa na matasa da wanda na san shi ake yi yan uwa ka ga wani na shan taba sigari wani na biyar mata wani na aika zunubi da kala kala ga sunan shi ita ce shisha wani gidan rawa wani kalle kalle da bai kamata sai mu ba abinda yan uwa suke kallo sai a ce to wani yanzu aboki na wata na marar ramadana ya zo watan ibada ne gaskiya mu miya kuri mu bar wannan abun har sai bayan watan ramadana ya wuce to yawanci mukan daga kafa akan hakan a bari saboda alfarma da albarka da muke jin uwayenmu da malamanmu suna faɗa na wannan wata to yanzu tun da mun shiga ciki kuma muna jin haka a zuciyarmu don mu bari saboda wannan wata to abu guda ɗaya ne ni da zani iya gai ga 'yan uwana matasa ya kamata mu yi hattara mu ankare kuma mu kare yadda muka bari a kan wannan wata mai albarka mu mun bar aikata laifi wanda Allah subhanahu wataala dama ya ce mu bari mun bari dalilin wannan wata to ni abu guda ne zan kira yan uwana da shi da mi hattara mu an kare ko da bayan wannan wata ya wuce da rayuwar mu ya bar mu lafiya dan Allah dan annabi yan uwana da muke aikata wanda muka ji mun bari saboda alfarma wannan wata mu yi kokari mu sa shi a zuciyar mu Allah zai taimake mu mu jaye mu kiyaye kamar yadda muka kiyaye dalilin wannan wata mai alfarma in ka kiyaye ga baki ɗaya abin da ka kiyaye shine alkhairi shine arziki shine mutunci shine komi a cikin rayuwarka wanda zaka sadu da ubangiji jama'a masu sauraron mu har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma ga eh, jawabai daga malamai da dattawa akan falalar azumin watan Ramadan daga Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sunana Muhammad Sani Malam Abba nan da magana. Ramadan wata ne na shiriwa, wata ne na sadaka, wata ne na zumunci, wata ne na ibada. Wannan abu kuma same shi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa naumu sa'i mai ibada barcin mai azumi ibada ne shi mai azumi ya kwanta ma iya barci ibada yake bautar Allah yake wasamtuhu tasbihun manzon Allah ya ce mai azumi ko kyale bakin shi ya bai ce komi ba kamar iya tasbihi ne iya subhanallah subhanallah subhanallah sannan manzo Allah ya ce wa amaluhu muda aikin mai azumi limkawa ake ana kara limkawa ana kara limkawa zan zambuhu magfur zunuban shi manzon Allah ya ce gafarta mushi ake mai azumi kenan watan Ramadan wata ne na gafarar zunubai sannan ya ce wa du'a'uhu mustajab addu'ar mai azumi amsassa ce duk abin da ya dame ka in Ramadan ya zo ka samu dama ta ka roki Allah ya amsa maka ko ya raba ka da musiba ko ya biya maka bukatar da ta dame ka to kenan kaga Ramadan ya gwada mana mu so wata ne na zumunci wata ne na mutunta mutane mutane na daraja na sadaka na taimakekeniya wata ne na bautar Allah kenan wannan abubuwa da muke ya saba wa musulunci ya kamata yan uwan musulmi mu zamana lafiya kamar yadda manzon Allah ya koya mana cewa al-islam shi musulunci shine zama lahiya a zamana lahiya da kowa annabi mu sallallahu alaihi wasallam hatta da dabba ya gwada mana mu tausaya mata manzon Allah ya ce mana duk ma'abucin anta in ka ji ka anta shi Allah ta'ala lada zai baka to yaya wanda yake zalunta yan uwan shi mutane manzo Allah ya zauna da yahudawa ya zauna da kiristoci lahiya lau a ƙarshe da manzo Allah ya zo ƙarshe ma har da wani silken shi a wurin wani bai yahude ya bari a shingina saboda kyawawan mu'amala ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين sunana professor abdul nasiru malam haruna mai zabura daga jami'ar annahda a nan garin Maraɗi ƙasar Nijar. Eh, alhamdulillahi rabbil alamin lalle wannan wata ne mai fadla sosai wata ne mai daraja wata ne mai girma kamar yadda manza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza kana ramadanu futihat abwabur rahmati wa ghulliqat abwabu jahannama wa sulsilati shayatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan ramadan ya zo watan ramadan ana buɗe kofofin rahama ana rurrufe kofofin wutar jahannama ana ɗaɗɗaure kangararrun shidanu wannan wata ne mai fadla shi yasa daga cikin fadlar shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi wanda yake sahihi yake cewa as-siyamu junna azumi garkuwa ne kariya ce ga dan adam daga wuta da haka wata ne mai fadla daga cikin fadlolin shi ladar azumi allah subhanahu wa ta'ala shi yake bada ta da kanshi sabanin sauran ibadodi da ayyuka da 'yan adam suke yi da ake rubuta su ta hanyar mala'iku amma azumi saboda darajar shi saboda fadlar shi allah subhanahu wa ta'ala yake ba da ladar shi kai tsaye kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari cewa kullu amal ibn adama yudha'afu alhasanatu ashru amthaliha ila 700 dhi'f qala Allah azza wa jalla illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana kowane aikin dan adam ana lillinka shi lada guda ana lillinka ta zuwa lada goma har zuwa linki 700 Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa illa saum Allah yake cewa sai dai azumi fa inna huli ya ce to lalle shi nauni wa ana ajizi bihi kuma ni nike ba da ladar don haka wannan ba karamar fadla ba ce ga azumi Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu suna Ummi Ramala Abdu. Na'am babban arziki wanda yake ya kamata mu mata musamman matan aure su ribaci wannan wata wallahi babban arziki na farko ibada ke uwata mace an gani kake jiya da yin tashi na filfil bayan an ce an ga wata kake ce wata guntuwar estoma ki ta hana ki azumi kake ce guntuwar tension inki lalle lalle Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani shi ke cewa wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra wanda ya zama maras lafiya ne daga cikin ku ko kuma bisa halin bulaguro ya ajiye azumi kila da yan kwanaka kaya rama bayan kin dauki azumin ki mu komo cikin gidanki uwata an ce ki dauki ko da luma ɗaya ciki ki bada fi sabilillahi Allah sai ce sai ya ciyar da ke na gidan aljanna to ƴar uwata kayan kike hudda waje ki bada a wani gidan mijinki mijin na ake iya da hali ko kuma bai da hali kenan in kika nura da mijinki bai da ke kina da Allah baki wata sana'a ta yi wanda zai kama ma mijinki wallahi kayan kike hudda ki kai ko wani baki masallaci ko wani guri ki ba da taimako maka ma mijin nan naki sai ki samu limkin ba limkin abin da zai a baki in kin hudda shi waje ya ƴan uwata ina baki shawara ina ba kawo mu shawara mu mata mun san da hudda wannan abinci waje yana kawo maka farala da yawa amma wallahi in mijinki ya da bukata a cikin gidanki akwai bukata ba mijinki da 'ya'yanki da iyalai iyalin ki da makwabtan ki nan kusa wallahi kayan kike dauka ki ta ki kai wani guri ki bada to wannan ya yi miki farala babba kuma yan uwana mata ina kara sanar da ku ina kara dai ba kan mu tambihi falkaswa tunda kowa kusan ya kusan da wannan faralai wannan kakki ka sa a gwiwa ki zama kan mace ki kwanta ki kama barci barci wanda yake bai da kariya ba watan barci bane ba an ce zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zamanin sahabbai in autan Ramadan ya kare ya kama na dishin wadansu masu ki kenan mu yan uwa adam ne ne ba ma samu ba mu yi irin na matan sahabbai da matan annabawa mu kwatanta ba ma iya bayin kamar su mu dan kwatanta sallake na sallake karatun alqur'ani ke zuwa makarantar ki tafi sabilillah ki dage tukuru ilwata mu roƙa ma diyan mu shiriwa mu roƙa ma mazajen mu shiriwa da kawo na mashiriwa. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. sunana salisu garba abdu ni ne limamin masallacin juma'a na usman bin affan da ke nan garin difa a jamhuriyar niger alhamdulahi ga mu allah ta'ala cikin ikonsa da rahamarsa da falalarsa ya kawo mu cikin wannan wata mai albarka watan da allah ta'ala ya fifita shi akan sauran watanni ya sanya a cikin shi ake samun wani dare guda daya wanda falala wannan daren daidai take da kamar mutum ya yi ibadar wata dubu ba a samu wannan a kowane wata sai a cikin wata ramadan kamar yadda hadisi kudu sai ya tabbata cewa dukkanin aikin dan adam idan ya yi Allah ta'ala yana ba shi lada goma zuwa sama sai Allah ta'ala ya ce banda azumi wannan na wani zan sa sannan Allah ta'ala yana yantar da mutane mutum dubu saba'in a kowane dare waɗanda da sunansa yana cikin layin 'yan wuta Allah ta'ala yake maido su cikin layin 'yan aljanna wa yake samun irin wannan gara ba sa ko wannan falala da kyauta ta Allah mai rahama shine mutumin da ya kokari kokari na kyautata ibada shi tsakankanin shi da ubangiji gyara alaka shi da Allah da kuma kokarin kyautata wa bayan Allah domin ka'ida ce a wurin ubangiji annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man la yarham la yurham duk wanda baya tausayi ba tausaya masa anan zaka gano kuskure babba da kuma tabewa da kuma wani abu na nau'in rishin tausayi da zaka ga wasu daga cikin 'yan kasuwa suna yi shine a cikin wannan wata da yake da falala da yake zaka ga wasu suna hudda dukiyar su suna bayarwa suna bayar da ita fi sabilillahi suna da son dukiyar amma sai kaga wani a lokaci yake kokarin karawa kayan da yake saidawa farashi ba wai kayan ya kare ba ba wani abu ba illa iyaka saboda wata ya zo to duk wanda zai matsa wasu Allah zai matsa masa duk wanda zai tausaya wasu Allah ta'ala zai tausaya masa wata ne da ya kamata mu yawaita karatun alkur'ani mu yafe wa juna mu tausaya wa juna mu kyara alaka musu kankani da ubangijinmu ta hanyar tuba da yawaita istighfari da yawaita salati annabi da kuma kokarin gyara mu'amala mu da danginmu da mu da yan mu Allah ta'ala ya sa mu daga cikin wadanda suka ribanci wannan wata Allah ya yantar da mu ya sanya aljanna ci mu kuma gare mu sunana malam abdulmumin muhammad zandar to alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulullah ita zakka wani haƙƙi ne na ubangiji subhanahu ta'ala da ya dora shi akan dukkan wanda allah ya wa dukiya kuma ta kai sabi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu yadda ya kamata a fitar da zakka da yadda ya kamata a bada zakka sannan kuma ita zakka haƙƙi ne na allah ba haƙƙin mai kuɗin ba ne ba shi sa allah ya faɗi waɗansu mutane musamman nau'i guda takwas wanda in an cire zakka su ne ya kamata a baiwa wannan zakka shi yasa kenan muke ja hankalin dukkan waɗanda Allah ya baiwa wadata zakka in sun tashi huddawa musamman a cikin wannan wata mai albarka wata Ramadan su yi kokarin bada ta zuwa ga waɗanda Allah madaukakin sarki ya ce a baiwa to Allah madaukakin sarki cikin nassin alkur'ani mai girma ya ce innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi wal gharibina wa fi sabilillahi wa bin sabili farilatan min Allah sadaka ko kuma zakka yan huddata a bawa talakawa da miskinai sannan Allah da ya zana waɗannan nau'ika guda takwas a takaice idan ka diba waɗannan guda biyun kawai a cikin al'umma musulmi yanzu ko ina akwai su akwai miskinai akwai talakawa idan ba zan ɗauki zakka ba ne in baiwa abokina ko in kai gidan abokina da yake huddawa shi ma an yi hudo ya ka gidana ba zan ɗauki zakka ba ne kawai in rabawa waɗansu don suna dangina suna da shi ko ba su da shi ba zan ɗauki zakka ba ne in bai wani saboda wata bukata da nake a wajensa sai na diba waɗannan wa'inda Allah maɗaukakin sarki ya zana daga cikin su mun kawo nau'i guda biyu alfaqara wal masakin talakawa da miskinai malamai sun yi bayani akan me ake nufi da talaka shine wanda bashi da cin yau bashi da na gobe me ake nufi da miskini shine wanda bashi da abincin shekara guda a aje da sauran makamantan siffofi na rishi dai wanda al'umma musulmi yanzu galibi har ma wanda ake ganin mawadatan ne suna cikin ma wato miskinai din sunana muhammadu lahadi Sheikh Malam Munir Umar mai tarbiyya maraɗi, jamhuriyar Nijar. To hakika wannan wata na Ramadana ya taro falala masu yawa wanda yana daga cikin falalai wata ne wanda ake buɗe ƙohohin aljanna a cikin shi a kulle ƙohohin wuta wata ne wanda ake lullum kala da ayyuka a cikin shi wata ne wanda idan mutum ya yi sadaka a cikin shi to babu sadakar da ta yi kamar wadda za a yi ta a cikin ramadana wata ne wanda ake son mutane musulmi su yawaita karatun alkur'ani saboda cikin wannan watan aka sabkar da alkur'ani kuma cikin daren lailatul qadr kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna anzalnahu fi lailatul qadr to sannan kuma wannan wata na ramadan yana daga falalashi ana son mutum musulmi ya yawaita sadaka kuma ya yawaita ayyuka na alkhairi a cikin shi me yasa ake son a yawaita sadaka da ayyuka na alkhairi a cikin ramadan saboda kala da ayyuka da ake yi a cikin shi musamman annabi alaihi salatu wassalam yana cewa man sama ramadana imanin wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambi wanda ya azimci watan ramadan yana mai ban gaskiya da neman lada an gafarta abin da ya gabata gare shi na daga zunubin shi sannan annabi ya ce wa man kama ramadana imanin wahti saban gufira lahu ma takaddama min zambi wanda ya yi tsayuwar ramadana shine ya kiyamun laili shi ma yana mai ban gaskiya da neman lada an gafarta abin da ya gabata gare shi na daga zunubin shi kinan kaga wannan yana daga falala ta ramadana a wajen sadaka ana son mutum musulmi ya yi ƙoƙari ya ciyar da mai azumi domin akwai falala a cikin yin haka saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man fattara fihi sa'iman kana magfiratan li dhunubihi wanda ya ci yadda mai azumi a cikin shi shi wannan wata na ramadana to wannan ya ciyarwar da ya yi ya zamo gafara ne ga zunubin shi Ni ne dai Shehu Mala Muhammadu Barmo da ke nan garin Agadas. Falala azumin wata Ramadan abu ne wanda yake ya yi karfin a faɗe shi ma da baki. A wata Ramadan dukan shi falala ne a tsarin Alƙur'anin Allah da sunnan manzo Allah da ijma'in malamai duka. Shi dai azumi da Ramadan farilla ne kamar yadda ya zo a nassin littafin Allah. Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa cikin littafin sa mai tsarki kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum ko. Ubangiji Allah ya faranta gare ku al'umma manzo Allah azumi na farilla kamar yadda aka faranta shiga al'ummomin da ke bayan ku azumi yana da alkhairi da yawa wata ne da yake ya kamata a himmantu da karhi da niyya da farin ciki a yi murna da zuwan shi kuma a yi ta abubuwan alheri cikin shi a yi shi tare da kame baki daga muftirati daga abubuwan da ci ko sha kuma a kame baki daga dukkan abin da yake bai halalta ba a musulmi shi kamar karya ko cin naman mutane ko annamimanci ko wani kazafi duka saboda sunnan manzo Allah ta zo da duka irin wannan abubuwa manzo Allah ke cewa man lam yadh qawla zuri wal amal bihi falaysa lillahi ta'ala hajatan fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum da yake azumi amma bai bar fadar karya ba bai bar aiki da shi ba Allah ba ruwan shi da ya bar abincin shi ko shan shi saboda haka mutum ya kamata ya an cikin azumi da tabi'o'i masu kyau ya cika cika da yawan karatun alkur'ani ya cika da yawan salatin annabi da istighfari kuma in Allah ya fore mishi yana da karfin hannun shi ya dinga sadaka ana alkhairi ya dinga tara mutane ma yana musu buɗe baki duka azumi lada ne ai farilla ne in mutum ya bada farilla da Allah azza masa kuma ai ba zance Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa eh, kullu ibadatu ibn adam lahu illa sawma wa ana ajzibi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa Allah yana cewa dukkan ibadar dan adam ta sace sai azumi Allah ke cewa azumi naune ni za na sakamako da shi saboda haka azumi malamai sun ce ko da sakamakon aikin lahira da ake biyan ba suka mutane aka ce ba a biya da azumi saboda azumi na Allah ne a takaice wanda ya azumi saboda Allah ya yi shi kan imanin waqti saban Allah ba zai sa shi wutar jahannama ba Allah zai mishi gafara saboda kowane azumi guda ɗaya Allah na nisatar da fuska bawa daga wutar jahannama saba'in harifan shekara saba'in kowane azumi guda ɗaya Allah na nisatar da bawa da fuskarsa da wutar jahannama shekara saba'in saboda haka wanda ya tsaya azumi imanin waqti saban ya bada shi kan gaskiya tare da kiyaye haƙoƙinsa Allah ba zai Allah ba zai sa shi wuta ba zai zama to sa insha Allah aljanna ne assalamu alaikum ya ga wata mai falala ya dawo mana sai mu ɗauki niyar kyautatawa 'yan uwana. sadaka salar kai nabina Muhammadi shi ne ya koya mana bautar kalikina Muhammadi hada da hurral Islam ya bayyana Muhammadi ciki da akwai azumi na farin yanzu kuma ga wakiliyar mu a Nijar Tamar Abari da bako da ta gayyato mana a filin kulamar mu. Rana Safiya Abubakar a wanga lokaci na azumi za mu yi girke-girke wanda ake wanda yake sagi da jiki yanzu za mu gabatar da huwa ta da saniya ita wannan koda ta saniya zaka ta yi ka idan ka sota ka gyara ta ka wanke ta ka hidda akwai wasu 'yan jijiyoyi a cikin ta wani bai sai ka hidda su duka ka yayyanka ka ajiye ruwa ita kamar dama ba wata wuya ba gare ta kamar sauki ne ma amma in ka yi ta da kyau yadda ta yi akwai daɗi ka ɗauko wannan ƙodar taka ka sa ta ka lalata bayan ka lalata ka kare sai ka huta ka ajiye ka sa mai ka sa kayan albasa ka sa kayan kamshinka ka sa dan gishiri kaɗan ka bari ya dan sulala haka idan ya sulalu sai ka ɗauko wannan ƙodar taka sai ka haɗa su a ciki idan ka haɗa a ciki ya sulale sulale har ya kai albasan nan sun narke ba a ganin komi ka ɗauko arom ɗinka ka sa magi idan ka sa magi ɗinka sai ka bari ya dahu idan ya dahu kamar kahin ka zuba dai ruwan da zai sa kodar ta dahu ka bari kamar kayan su shiga jikin kodar su shiga kwarai idan sun shiga su ka ɗauko ɗan ruwa kaɗan tun da ita dama ba wuyar huwa gare ta ba sai ka ɗauko ɗan ruwa kaɗan ka zuba sai ka liƙe lokacin da ruwan ya shanye mai ya hito komi ya kankama to ita ta karewa sai ka samu kana iya cinta da shinkawa kana iya cin ta da burodi ko kuma kana iya soyayyen frit inka ka ajiye shi daga dankalin eh dankalin turawa da ake soyawa ka ci da shi masu sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kwa ji musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa Amina Bahara Auna da wanda ya daidaita mana sauti wato Daniel Brown da injiniyan mu na yau. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a sharuwa lafiya. Allah. fita kwancin jalala Yanzu zikirori don tara gunsa dalla sai kyautatawa 'yan uwa don murabauta makaranta a tallafa masu da abin sahuru su huta abinci mai kyawu wanda ba kazamta ka bai wa ɗan malam dan neman rabauta harama